Ƙungiyar Liverpool ta koma ta biyu a teburin wasannin League League na Premier Ingila bayan da ta doke Sunderland da ci biyu da daya Steven Gerrard, kyaftin na Liverpool da kuma Daniel Sturridge suka jefa ƙwallayen guda biyu. Ma'ana dai yanzu maki ɗaya tak tsakanin Liverpool da ƙungiyar Chelsea wadda take ta ɗaya a saman teburin na Premier. A Spain ma yanzu an ture Real Madrid daga matsayi na ɗaya teburin La Liga. amma ture ta daga matsayi na biyu ta koma ta uku bayan da ta sha kashi hannun sevilla da ci biyu da ɗaya abokiyar adawarta ta cikin birnin madrid ɗin atletico madrid ita ce ta ɗaya a yanzu bayan da ta doke granada da ci ɗaya da babu ƙarin abun baƙin ciki ga su 'yan real madrid shine a yanzu babbar abokiyar tsamar su wato fc barcelona ita ce ta biyu a teburin na la liga bayan da ta doke celta vigo da ci uku da babu